الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرس دمك كرنتا وانا لتافينا مختصر جامع العلوم والحكم يوزا متاشي درسينا أربعين دبقي يومنا أصبر هدو قوتا بقي شين رجب shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan بيو fabrair kenan shekara ta 2022 miladiya in ba manta ba darasi dai gabata muna karanta hadisi na karshe a wannan littafi hadisi al-khamsun al-hadith al-khamsun hadisi na 50 mun karanta sharhin da al-hafiz ibn rajab yayi na wannan hadisi a karshen littafin sai yayi fasali saboda hadisin da aka karanta na karshe yana magana ne akan zikiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa wani mutum wasiya bayan mutumin ya kawo koke cewa al'amura na shari'a sun yi yawa a bashi abin da yake guda ɗaya mai sauƙi kuma da zai iya jurewa a kai sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya zalu lisanuka ratban min zikirinla kada ka bari harshenka ya gushe ko kada ka gushe harshenka yana ɗanye cikin ambatan Allah a kowane lokaci ya zanto ambatan Allah ba zai gagare ka ba da abu ne mai sauki saboda haka ala addawam ko yaushe harshen ka zanto yana danye da ambatan Allah to shine malam yayi fasali a wannan hadisi yace faslun fi wadha'if adh-dhikri al-muwaddafati fi al wal-layla fasalin da zai yi bayani a takaice game da ayyuka na zikiri da ya kamata musulmi yayi safiya da maraice ما ليس معلوم أن الله جل جلاله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة معلوم أبني سنني أن الله جل وعلا ألا مجرما دبوايا فرض على المسلمين يا فرلنتا ومسلمي أن يذكروه كل يوم وليلة سأنبتيشي جدا دري ديني خمس مرات سودير بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها تسعيد سلولي قدابير ألوكتنس وشرع لهم مع هذه الفرائض الخمس كما يا أن تامسوا تعالى ونن فرلله قدا بير أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة كما سأنبتيش أنبتوا الذي زنتوا نافلة جريد فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات الخمس قبلها في أكشر أن تين سلة كافن سلة فرلا للناس أو بعدها كوباين سلة فرلا نوافل كيرا أو قبلها وبعدها سننا aka shar'anta sunnoni wadda za a yi nafilfili fili kafin farilla da bayan farilla fatakunu ziyadatin alfariba sai ya zanto ƙari ne akan farilla fa in kana fil faridati naqsun in an samu tawaya a cikin farilla jubera naqsuha bi ahli nawafil sai a toshe tawayar da waɗannan nafilfili wa illa kanat an-nawafil ziyadatan al-fara'id in kuma dama an tsaya an bada farilla yadda ya kamata nafilfilin sai zanto ƙarin falala ne ƙarin lada ne akan farilla wa atwalu ma yatakhallalu bayna mawaqiti as-salah mimma laysa fihi salah mafruḍa salat al-isha wa salat al-fajr wa atwalu mafi tsayin lokaci ma yatakhallalu bayna mawaqiti as-salah da ake samun ratar lokaci tsakanin salloli guda biyar Min laysa fihi Sala mafruḍa wadda babu sallar farilla tsakani ma bayna salatul isha wa salatul fajr shine tsakanin sallar isha'i da alfijir wa ma baina salatul fajr wa da bayan sallar alfajir zuwa azhar wannan lokuta ana samun tsawon lokaci da ba a sallah a ciki ta farilla fashara salatan takunu nafila sai Allah ya shar'anta sallah nafila a waɗannan lokuta sai Allah ya tula waqtul ghafl an zikr saboda kada lokacin gafala ya tsawaita bawa bai ambaci ubangiji ba bai tuna da Allah ba fashara ma baina salatul isha wal fajr salatul witri wa qiyamul layl saboda haka aka shar'anta bayan sallar isha'i zuwa alfijir aka shar'anta wutiri da kuma qiyamul layl sallar dare wa shar'a ma bayna al wa dhuhri salatu Zuha ko salatar Zuha aka shar'anta kuma sallar walaha tsakanin hantsi bayan sallar asuba kenan zuwa ainihin sallar azhar wa amma zikru bil lisan amma zikri akan harshe fa mashru'un fi jami'il awqat shi ma. ai a kowane motsi ana so harshen bawa hadisin kenan da muka karanta la yazalu lisanuka ratban min zikrillah harshen ka zanto a dukkan motsi yana danye da ambatan Allah yana motsi da tana Allah wa yata'akkadu fi ba'dha duk da cewa akwai lokutan da ambatan Allah din yana zamowa muta'akkid ya fi karfafuwa a lokacin fa mimma yata'akkadu fi zikir daga cikin lokutan da ake so bawa ma'ana ya yawaita zikiri ya ta'akkad fi ake karfafa zikiri a ciki ba salawatil mafruzat bayan dukkan sallar farilla mutum zai yi zikiri wa yasabu zikru ba'da as-salatayn allatayn la tatawwa ba'dahuma sannan ana so ayi zikiri bayan sallolin da babu nafila bayan wa huma wal asr in an yi sallar al ta safiya babu wata nafila har sai rana ta daga bayan sallar la'asar ba wata nafila har sai rana ta faɗi to sai aka shar'anta zikiri bayan waɗannan lokuta mai tsayi zikirin da zai ainihin wato zai zamo madadin wannan ainihin nafila da ba a yi ba fa yushra'u az da ba'da salati al-fajr ila an tasul ash-shams aka ce mutum ya zauna bayan sallar asubahi ya ta zikiri har rana ta fito wa ba'da al-asr da bayan sallar al-asr hatta taghrub ash-shams ya zikiri har rana ta faɗi wa huma afdalu awqati az-zikr waɗannan lokuta biyu su ne mafiya falala na lokacin zikiri bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar Allah ta'ala ya ce wa sabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihi ku ambaci Allah bukratan safiya wa asilan da marinci fa'ida awa ila firashihi lin nawmi in bawa izu ikwanta kuma yayin bacci ya kwanta akan shimfiɗar safa innahu yustahabbu lahu Allah ya nama illa ala tahara an so in zai yiwu bawa kada ikwanta face yana da alwala wa zikir sannan kuma ya ambaci Allah fa yusabbihu bihamdihi fa yusabbihu wa yahmadu fa yusabbihu wa yahmadu yukabbir mia in ya kwanta akan kafadarsa akan hakarkarinsa yayi tasbihi yayi tahmidi yayi kabbara subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sau 100 kama allama nabi sallallahu alaihi wasallam fatima wa aliyan kama yadda ma'aikin Allah ya je gidan sai na aliyu ya koya masa shi da matarsa na na fatima cewa in kun kwanta a makwanci ku yi wannan zikiri sau ɗari ya fi dukkan abin da mutum yake nema na alkhairi an ya fa'alahu inda manamihi ma sai haka yayin kwanciya bacci wa ya ce bada wa ya ce bima kadara alaihi min al lu'arida warida sannan bayan wannan zikirin shi na musamman ne subhanallah alhamdulillah allahu akbar sau ɗari wannan daban ne bayan wannan kuma akwai askarun nau mutum ya zo da zikiran bacci gwargwadon abin da zai iya ba zai iya duba wanda iya tunawa ya yi su alwari da annabi sallama wanda aka rawaito daga ma'aiki sa sallama inda naumi yayin barci wa hiya anwa'un muta'addida da yawa ne zikiran min tilawatul qur'an in mutum ya zo kwance a karanta alqur'ani wa zikirillah ya ambata Allah thumma yanamu ala zalik ya zanto baccin sa yayi ne akan zikiri da ambatan Allah fa idza sayqadha min al-layli in ya tashi cikin dare wata kallaba ala firashihi ya farka ya je bawali ko kuma ya juya ɗaya barin kwanciya falyaskurillah kama ta kullama ta kallaba bi yayin da juya kuma zai ambaci Allah akan maku abin da shimfidarsa wa bi sahih bukhari ya zo a littafin sahih bukari an ubada daga ubata don samit Allah ya kare da gare shi an nabi sallallahu alaihi kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'arra min al wanda ijuya ma'ana ifarka ya juya zai canja a karkarin kwanciya cikin dare fakala sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ثم قال sannan kuma sai ce rabbi firli ya Allah gafarta mu au kala summa da'a ko kuma ya roki Allah ya ubangiji ga bukatata wannan juyawa a bakwanci ne haƙarƙari ya juya zai canza kwanciya ya wannan addu'a bayan ya yi wannan shimfiɗa ta ambatan Allah ya ce rabbi firli ya Allah gafarta mai ya ubangiji ko kuma ya yi addu'a ya roƙi Allah wata bukata manzo Allah ya ce ustujiba lahu za a amsa masa addu'a fa in azama fatawadda'a in kuma azama ya miƙe yayi alwala ya yi sallah salla qubilat salatuhu lalle za a karɓi sallarsa wasabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kazamin min manamihi ya tabbata manzo Allah sallallahu in ya farka cikin baccin ya kula yakan ce alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa idan nushur godiya ta tabbata ga Allah da hiraya bayan ya karbi rayuwa ta gare shi duk za a tashi a koma shi zai ta da bayi sun mai za kama irin wudu sannan bayan mutum ya farka daga bacci wannan tartibi ne na zikirin kwanciya ya ce akwai zikirin subhanallah walhamdulillah allahu bar so dari sannan akwai zikirin kwanciyar bacci ko karatun qur'ani wani wurji da mutum ya saba in ya kwanta sannan bayan wannan kuma in ya juya haka kare cikin dare duk lokacin da ya juya zai yi wannan zikiri sannan in ya farka bayan zai miƙe kuma ya tashi daga bacci yana zaune inda yake sai kuma yin addu'a alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani sannan kuma sai in miƙe ya alwala wa tahajjud dan ya sallar tahajjudi shine sallar dare bayan an tashi daga barci cikin dare ata bi zalika kulle alama warada annabi wa alaihi wasallama wa yaqtimu ya yi tahajjudi iya abin da zai iya kamar yadda zo daga manzon Allah sallallahu ya cika ainihin tahajjudin sa ma'ana karshen sallar da istighfari fi sahari dab da fitowa alfajir kama madaha Allah subhanahu wataala al-mustaghfirina bil ashar kamar yadda Allah iya bi masu istighfari lokacin ainihin al-ashar dab da fitowa al-fajr wa idza tala al-fajr idan al-fajr yake to salla rak'ataini rak'atay al-fajr sai yayi salla rak'atay al-fajr raka'a biyu sun salla al kuma yi sallar al a cikin jam'i wai wa yashghalu ba salati al-fajr kuma sai ishagala bayan sallar alfajir da zikirin ma'asur da zikiri da aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila an tasula ashan har rana ta fito وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت وقت هبوبي wannan shine ƙarshen abin da za ka yi bayan ka kwanta dare har kuma farkawarka sannan farkon abin da za ka buɗe zuwa kai shine dai wannan da aka ambata wa awwalu shay'in anta waqta hububi kuma shine farkon abin da za ka yi kana miƙewa shine dai mai zikiri da tuna Allah wannan shine ma'ana azzakirin Allah kaseeran to ka duba wannan lokuta da aka ambata wani lokaci ne da baka yi zikiri ba sai dai bacci ya dauke ka kana bude ido zikiri zaka dora dama da shi kwanta kana miƙewa akai zaka dora haka rayuwar bayan Allah na gari yake wa tajibu tawbatu ila Allah malai yace wajibi ne mai imani ya tuba zuwa ga Allah dama dai Allah yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna din mai sarrabota ya yawaita tuba zuwa ga Allah wal istighfaru kuma da yin istighfari wa tajibu tawbatu tuba wajibi ne da istighfari min adh-dhunubi kulliha daga dukkan kurakurai dukkan yammaci dukkan safiya ka tuba kai istighfari a bisa kurakuranka sagiriha wa ha dukkan ka kanana da manya kama kala ta'ala wallazina idza fa'alu fahisha Allah iya bi mutanen kirki da in suka aikata alfasha laifi kuskure au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zakarullah fastaghfiru suna tuna Allah sai su yi istighfari faman hafaza ala zalika wanda ya kiyaye wannan to shine lam yazal lisanuhu rasban bi dhikrillah harshen sa bai gushe ba kenan kamar yadda manzo Allah ya faɗa da ambatan Allah fi kulli ahwalihi a dukkan lokutan sa shine ma'anan la yazalu lisanuka rasban min dhikrillah wannan ake nufi duk rayuwarka ya zamo ya ha zikir ma'ana zikiri ne yake ratsa dukkan sha'anin rayuwarka duk motsinka akwai ambatan Allah da zaka yi babu wani motsi da babu ambatan Allah a ciki alhamdulillahi rabbil alamin a wannan darasi na 47 muka kammala karatu a wannan littafi na muktasar jami'ul ulum wal hikam wanda asali sharhi ne na 40 nawawiyya wanda al-hafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yayi asalin littafin yana da tudu kwarai to amma an takaita shi a wannan darasi 47 gashi mun kammala karanta mu ne wa Allah ta'ala godiya kamar yadda muka gani ana yin karatuttuka babu kakkautawa wannan yana daga cikin abin da ke nanatawa ni'ima ce da Allah imana ba karaman ni'ima ba ce wani babban ni'ima ce a ce kwana bakwai babu inda zaka babu ranar da za ta wuce ka ce ba inda za ka je karatu wannan shine zai raya imanin ka ya raya maka zuciya kuma ya sadar da kai ya kusantar da kai da mahalicci dama abin da ake buri ke kuma kullum abin da ake fata ka rayu akan kusanci da Allah ka mutu kana makusanci zuwa ga Allah ka kiyaye farilla addinin musulunci addini na ilimi yana buƙatar har ka mutu ba za ka gushe ba kana karuwa saboda baki ɗaya rayuwarka ana so ta kasance cikin ainihin bautar Allah kuma bautar Allah ta yaya za ka yi in baka sanya ya kamata ka bauta masa ba to wannan wato kogi ko kuma karatattuka da ake wanda ta ko'ina ba yi da tsayawa babu iyaka abu ne da ko shakka babu Allah ta'ala zai tambaye mu rana alkiyama ba mu da uzuri a gaban Allah karatuttukan da ake ba wanda yake da hanzari ya ce ban ji ba ban sani ba wajibi ne mu sani cewa shi karatu ba ado ba ne ba riga ce za ka sa ko kwalliya ba ba haka ba ne shi karatu makasudinsa aiki ne shi ne manufar karatu fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik ka sani kai aiki shi ne manufar ba abu ne na biki ba ba abu ne na ado ba ba abu ne na alfahari ba abu ne na cewa kai wa Allah godiya ni'ima ce Allah ya ma ka sani kai aiki da shi wanda wannan ba karamin alheri ne. domin dace ne a ce kullum ayyukanka ka gina akan ilimi kullum kana karuwa da ilimi wannan yana kusantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yin aiki da ilimi wajibi ne yin aiki da ilimi wajibi ne bal ma Allah ya zargi yahudu saboda kin yin aiki da ilimi Allah ya ba su ilimi amma suka take ba su aiki da shi ba duk wanda Allah ya ba shi ilimi bai aiki da sa ba ya shiga dangin yahudawa ya shiga jinsi na waɗancan yahudawa wanda Allah ya mutu baiwa da ilimi da annabawa da malamai amma suka yi watsi suka yi tawaye Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura Maktan, inda Allah an taqulu ma la taf'alun abin zargi ne kana da'awa kai ahlus sunna ne kana da'awa cewa kai kana zuwa makaranta amma babu bambanci tsakaninka da wanda bai zuwa makaranta wannan aibi ne wannan aibi ne dole mu yi aiki da abin da muka sani abin zargi ne mu ƙi yin aiki da abin shi yasa manzo Allah ta asalama yake addu'a neman tsari da ilimin da ba shi da amfani kamar yadda muka san wannan hadisi na muslim hadisi ingantacce cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ka tsare da ilimin da ba shi da amfani wa min qalbin la yakhsha da zuciyar da ba ta tsoron ka ya Allah wa min nafsin la tashba Allah ka tsare ni da rai ko zuciyar da ba ta ƙoshi wa min da'awatin la ta la Allah ka tsare daga addu'ar da in na roƙa ba zan amsa mu ba kaga kenan ilimi da zaka zaka ji ba za ka yi aiki da shi ba shine ilmun la yanfa al ilmun nafi' shine ilimin da aka ji kuma aka yi aiki da shi shine ilimi ilimi mai amfani sannan duk abin da aka karantar da mu na ilimi sai Allah ya tambaye mu mun yi aiki da shi ko ba mu yi ba hadisin tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Barza Nafla ibn Ubayd al-Aslami Abu Barza al-Aslami Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'a Allah zai tsaye da baba gobe kiyama ba zai daga kafa ba ya bar gaban ubangiji sai ya amsa tambaya guda hudu an umrihi fi ma afnahu rayuwarsa duka yadda ya tafi yadda ita sai bayani daga alif har zuwa ya daga a har zuwa z sai ka faɗa a gaban ubangiji ya ka tafi yadda rayuwarsa sai ya ce wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi aw fi ma amila bihi ilimin da Allah ya baka karatun da aka karantar da kai ya kai aiki da shi fi ma amila sai Allah ya tambaye mu kuma kar ka rika kallon cewa wancan ai ya sai ya dine shi yake karatu a'a kai ma ai an karantar kaji duk da kai aka yi kamar yadda yake wajibi akan mai karantarwa wajibi ne akan mai karatu duk sawasiya ba wani bambanci dan mutum ya kasance ya fi kowa ilimi bai ake da iliminsa to ai ya zama ka abin nan da Allah ya bamu labari a cikin ayatul araf ko kallazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana walau shi'na la rafa'nahu walakin akhlada ila al-ardi wattaba'a ga ilimin amma sai ya ga cewa shi duniya yake so ba zai aiki da karatun ba ya bi son zuciyarsa sai Allah ya zargi wannan an ba ilimi amma bai masa amfani ba me to ribar dan kana da ilimi kai kafa kowa ilimi amma aikinka bai kyau ba asara ce ma babba me ribar dan kai kana zuwa karatu to na yadda ka ce ai ka zo masallaci kuma ka shiga cikin jerin waɗanda suke samun falala ta masallaci zama a masallaci zikiri ambatan Allah da sauran shikenan to aiki ba da abin da aka karanta kana tambani ba za a tambaye ka ba to wallahi sai Allah ya tambaye mu baki daya duk abin da muke karanta muna aiki da shi in ko baka yi aiki da shi ba sai ya zama wal qur'anu hujjatul laka wallahi sai Allah ya tambaye ka ka ji ka ki aiki da shi riba da alkhairi bawa Shi ne wannan karatun da ake ta yi ba dare ba rana kai aiki da shi kai aiki da shi duk abin da ka ji kana ji ɗauki ka sanya shi a cikin aiki shi ne ribar karatun ba tarawa ake ba shi ba kamar kuɗi ba ne da in ka samu kana lissafa shi kana ajiya ɗaya biyu goma ba shi ba ne shi kana samu ne kana sanya shi cikin ainihin aiki shi ne amfanin karatu shi ne amfanin karatu kuma da wannan ne ka samu ɗaukakar daraja kamar yadda imamu shafi a cikin littafinsa a risala yake cewa wannasu fil ilmi tabaqat mutane dangane da ilimi mataki mataki ne sai yace mawqi'uhum min al ilmi bi qadri darajatihim fil amali bihi mawqi'uhum min al ilmi matsayin su a wannan da yake mutane daraja daraja ne dangane da karatu yace annasu fil ilmi tabaqat mutane mataki mataki ne dangane da karatu sai ce mawqi'uhum min ilmi amma fa matakinsu na ilimi wannan matakai da aka ambata bi kadri darajatin fil amali bihi gwargwadon yadda suka yi aiki ne da ilimin nan magana take ta daraja gwargwadon yadda suka yi aiki da ilimin matsayinka ba tarin karatun ba ne darajarka ba na iya ba ne darajarka na san kaɗan na aiki da kaɗan kada ka rika kallon wasu kana cewa kai wani sun more kai sun yi karatu kalli aikinsa idan ga karatu ga aiki sai ka ce alhamdulillah gaskiya su wani sun more an karanta kuma ana aiki da shi amma in aka san haka ne fa kai da kake da ilimi kaɗan na aiki ka yi aiki da shi to ai kafi alkhairi kafi wancan da ya tara ilimin da bai aiki da shi ba darajar ka gwargwadon abin da ka sani ne yi aiki da shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda duk suka haddace alqur'ani yan kwaya nawa suka haddace lissafi sahabbai din ne malamai amma darajar su kuma fa jumlatan Allah ya ce radiyallahu anhum wa adda lahum jannat me yasa suka samu wannan daukaka aiki su ba tara karatun suke ba kuma duk mun karanta duk mun ji mun sani abdullahi dan umar shekara nawa yayi kafin ya soke bakara shekara nawa yayi takwas takwas bakara kai watakila a kwana bakwai ko sha hudu zaka sauke ta duk gar abin nan ɗinka eh, ma'ana tafiyar ta sannu sannu shekara shekaru suke sannan dalilin da ya sa su ba su tara karatun ba don sun yadda cewa karatun ba ado ba ne da za ka tara ka rika ado da shi karatu ana yi ne don a yi aiki da shi shi yasa yake cewa ɗaya daga cikin sahabbai mu muna jin karatu ne mu aiki da shi kai tsaye a gaya mana aya mu nemi sanin fassararta mu san ma'anarta mu san me ake so mu yi da ita mu yi da ita sai mu ɗora ta gaba kuma ayoyin qur'ani a ce kowace ɗaya sai yi masa wannan ai rayuwar guda wata ce saboda su sun san amfanin ilimin shine ne shi sa malamai na musulunci magabata suka yi wallafa husutan a badin jan hankali wajen yin aiki da ilimi daga cikin waɗannan malamai akwai babban malamin hadisi abubakar al-khatib al-baghdadi Allah ya masa rahma da ya mu shekara ta 463 al-khatib al-baghdadi yayi littafi sukutum sunan littafin iktiba'ul ilmi al-amal iktiba'ul ilmi al-amal ilimi ana so ya haifar da ne aiki shine makasudin ilimi shine abin da yake haihuwa daga ilimi ne canji aiki dama ko a tarihi definition na ilimi ai shine canji da ake samu ko yau baka gane ba gobe ka gane ka ƙara samun ci gaba kana ƙara ɗaukaka wajen gane abin da da baka sani ba shine ma'anin ilimi asali dama shine ma'anin knowledge ɗin da ake faɗa ilimi canjin da kullum in ka gane abu za ka ƙara zai ɗaukaka ka ƙara samun ci gaba iktiza'ul ilmi al'amal shi yasa ya kawo maganganu daga magabata tun daga kan sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su yadda suke ganin ilimi cewa fa ilimi ana yin shi ne dan a yi aiki da shi ba don wani abu ba kaɗan daga cikin abin da ya kawo wannan littafi ya kawo daga magana abu darda Allah ya ƙara yadda gare shi yake ta la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan la takunu aliman ba za ka taɓa zamowa mai ilimi ba hatta takuna muta'alliman sai kana neman ilimi warai kuwa za ka samu ilimi ba ka fita nema ba to kana son ilimi ka fita ka nemi ilimi kuma ilimi duk mun san kan gaban an ce al'ilmu ana nufin ƙur'ani da hadisi domin shi ne ilimin da zai sadar da kai da ubangiji ka samu rahama a gobe kiyama Shi ne ilimi ilimin duniya ilimi ne amma takaitacce iyakar nan domin ana mutuwa a duniya in ka mutu an gama digirinka sau dubu kai digiri a fannoni in ka mutu za a tara a saka a kabari certificate ɗin zai ma ilimi mai amfani wanda zai kai ka ka shiga kabari ya yi maka amfani a duniya ka amfana dan yana zabarar da kai wajen neman kusanci zuwa ga Allah sannan abin ne ka da shi a kabarin ka yi maka amfani ya haska maka kabari sannan ka tsaya a gaban ubangiji ya yi maka amfani to wani ai shine ilimi wani shine ilimin alkur'ani da sunna yace ba za ka zama mai ilimi ba sai in kana ne neman ilimi sai yace wala takunu bil ilmi aliman kuma ba za ka zamo masani ba alim hatta ta kuna bihi amilan sai kana aiki da abin da ka sani yau saboda ilimi ba tara shi ake ba irin yadda ake tara kuɗi a buɗe account goma sha tara ko ina ana kasawa a ce ina da kaza a can mm, ba shi bane shi ilimi ba aje shi ake tuni ba a ce sai an gama tara mm. ranar da ka samu alif kai aiki da shi gobe kara ba kai aiki da shi haka ake shine tarkiya shine promotion din shine ci gaba kullum canji da za ka samu a rayuwarka baka ji ba ka ji ba ka sani ba ka sani sai ka tura gaba a rawato daga wakiya yana cewa wakiya yana cewa kunna nasta'inu ala hifdhil hadisi bil amal bihi masana ilimin hadisi imam wakil yake cewa mu fa muna ƙoƙarin kiyaye ilimin hadisin mu ne da yin aiki da shi kuma dama ilimi haka yake ai duk wanda aka yi aiki da shi ya fi mai ya fi tabbata ya ce muna ƙoƙari mu haddace wajen yawan aiki da shi yasa yana daga cikin salo na kiyaye ilimi halarto ilimin yayin bukatarsa halarto ilimi yayin kamar yadda na buga misali akwai addu'ar shiga kasuwa ko kasuwar nan kullum sai an je mai zuwa ko ba haka ba kuma wataƙila ba dole a iya haddace addu'ar kullum ba amma kana so ka haddace addu'ar shiga kasuwa to ka kiyaye cewa akwai addu'ar da ake yanzu kana zuwa ya zamo kana halarce da wannan domin kowace munasaba da abin da ke dacewa da munasabar kana zuwa bakin kasuwa ka tuna cewa kasuwa na zo akwai addu'a ka tsaya ka yi kokarin tunawa ka gagara dama kana da hisnul muslim ɗinka aljihu ka buɗe ka biya gobe ka yi haka har ya zamo maka jiki ka zo ma automatic kawai kana zuwa za ka yi addu'ar saboda mai yau da gobe addu'ar kwanciyar barci ka kwanta sai ka ce wacce zan yi ɗauko littafi ka duba ka yi ka nemi taimakon mai ɗakinka in kin ga alama ban yi addu'a ba na kwanta ke tuna mun mai gida ka yi addu'a kai ma ka gaya mata kin yi addu'a sai a tuna wa juna kowace munasaba gaba in ta zo ka tuna me ya kamata in yi anan ka yi addu'a in za ka shiga makabarta ka ce akwai addu'a makabarta ka manta ta tuno ta kafin ka shiga in za ka yi kaza kowane abu za ka sa riga ladabin sanya riga da wando fara da mai hannun dama sabuwa ce tsohuwa ce addu'ar sanya tufafi kowane waje ka sa a ranka cewa akwai aiki a wajen bari in yi kar ka zamo gafalalle gafala ita ce ka manta cewa akwai bukatar wani aiki a wani bigire kawai ka ci gaba da haukanka kai komai kawai babu lissafi a'a wannan shirme ne kowace gaba ka tsaya ka ce me ya kamata in yi anan to sai ka ga ilimin ka yayi albarka sai ga kana da ilimi na amma na aiki sai ga ilimin ka ya zama ilimin aiki ne in za ka tashi bismillah in za ka zauna bismillah in za ka ci abinci bismillah ka ci da hannun dama ka ci ai mamaki nake in ga ai wai mutum ya manta idan ya ci abinci da hagu ya ce ya manta zai ya manta wannan gafalalle ne wallahi wanda wai ya ce ya manta da hagu zai kai baki ai abu ne ma sanin ne ma ya zama jiki mummuni dama ya san dubba na cin kowace gaba kai halanto mata ilimi to wannan shine yake cewa nasta'inu ala hifdhil hadisi bil amali bihi kowane waje ka tuna me ya kamata a yi a wajen ka tuno nasi to sai kaga ilimin ka yi maka amfani yace wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm kuma muna neman taimako wajen neman ilimi da da'a shine azumi muna yawan azumi dan yana taimaka mana wajen jurewa neman ilimi wa kunna nasta'inu ala talabihi yani talab al-ilm bisawm dalili saboda shine neman ilimi ai ilimin addini dama shagalalle ne da ibada tunda ilimin yana kunshe da ibada a rawaito daga habib bin abu ubaid ar-rahbi yana cewa rahimahullah yace ta'allamu al-ilma wa aqiluhu ya mutane ku nemi ilimi ku hankalci ilimi ma'ana ka nemi ilimi na fahimta ka nemi ilimi na wato abin da kake da bukatarsa kamar yadda aka sani malamai suna gaya mana akwai ilimin da yake ilimi ne na me na bukatar yanzu wanda ne farzu ayin din ilimi na bukata ba ilimi na nafila ba abinda ake cewa da shi a mila shine ne gishirin ilimi ba wannan ba shi wannan sai in ka tumbatsa ka wuce kima ne sai ka kuma ka faɗa wannan amma a yanzu ka nemi ilimi na bukata me ilimin bukata za ka je kasuwa ka nemi ilimin me shiga kasuwancin da za ka yi domin kowane kasuwanci da mahallinsa da babinsa canji za ka yi a wafa babi ne mai zaman kanshi a'a hatsi za ka yi awo domin da mai awo da mai tireda suna da bambanci shi kwali ake lissafa abubuwa a ciki ko mai sai da tufafi a kowa da mahallin abubuwan da yake ya shafi irin ɓangarensa shi ne ilimi na bukata shi ya kamata ka sani kai ba a haihuwa a gidanka ba kana da iyali ba yana da kyau ka san in an haihu Matakka na yin ciki kai me an baka aiki ka je ka karanta babin abin nan ko akam al-maulud saboda ga aiki a gabanka matakka ta yi ciki saboda haka kana buƙatar ka san me ya kamata a yi tun daga ɗaukar ciki har zuwa haifewa ka nemi ilimin bukatar ka yanzu kana da bukatar sanin ya za yi ba a mutuwa a garinku a gidanku a ku a ku ka nemi ilimin an mutu ya ake yi in mutum ya kwanta ana jiya me ya kamata a yi duk abin da ya zo maka babin sai ka nemi iliminsa kar ka yi sakaci akwai wannan general neman ilimi amma wannan abu ne na bukatar yanzu wanda kowane abu yana da kyau ya zanto kana ne kana kokarin fahimtar abin da kake da sa sai yace wan tafi'u bi ku amfana da abin da kuke karanta wala ta'allamuhu litajammalu bihi kada ku nemi ilimi dan ado fa innahu ku sani fa yadda al'amarin yake yushiku kadan ya rage in tsala bika al'umru kai mai sauraro na in Allah ima tsawon rai za ka gani an yi tajammala bil ilmi a je wani zamani wani yayi da ake yin ado da ilimi ba ana yi don Allah ba ne ba ana yi don amfani ba ne ba ana yi don tsira gobe ke a'a ana yi don ado ne malami wanda ifi kowa rigarsa ta fita kowa kyau ta fi tsada ta fi aiki rawaninsa ya fi na kowa tudu malami wanda tarbinsa ya zamo na abin nan ne zuburjit kun san zuburjit ai wani abu na precious din na abubuwan kima zuburjit ma'ana irin su zin abin nan eh, lu'ulu'i da waye kyarbin sa ma na lu'ulu'i ne kwandala kwandala kaga wannan ai ado ne kawai amma ba batu ne na aiki ba za a zo yace mana zamani da za a wayi gari ana neman ilimi dan ado ne zamanin a ah, title kenan irin rayuwar mu yanzu za a yi ta lissafowa a yi ta lissafo matsayi matsayi matsayi wannan ba laifi ba ne in ka yi matsayi ba laifi ba ne amma mu sani cewa fa wannan ba shi ne ilimin ba ga mun faɗa aya Allah ya ambaci wanda Allah ya bashi daga cikin ayoyinsa amma bai amfana da shi ba dan ne dan ya ce wattaba'a hawahu sai ya aje ilimin ya shiga wata harkar daban saboda haka mu dai kan a zamanin na ai muna ganin yadda ilimi ya zama abin ado ko ba haka ba ana fita don a nema a yi takarda a yi waye a yi waye amma ina aikin ya yi karanci matuka saboda haka ya ce kada mutum ya mai da ilimi a don ado kawai a yi ta yi a yi ta yi don a ce ta iya eh ka yi alhamdulillah amma ka sani Allah zai tambaye ka fi ma'amila fihi ilimin da ka samu mai kai da shi ya ka aiwatar da shi imam sufyan ibn uyayna Allah ya masa rahama yana cewa al-ilmu in lam yanfa'aka zarraka wallahi ilimi in bai amfani ka ba to ko tabbas zai cuce cutar da kai dama ai ilimi abin nan ce ai kaifi biyu ne in ko bai ma amfani ba zai cutar da kai kamar ya cutar da kai ko da ya zama hujja akan ka ka sani ba kai aiki ba ai ka cutu bare kuma aka san haka ya zama ma ilimin kana amfani da shi wajen dabaru hila tunda ka yi ilimi sai ka yi tashan kwana cikin wasu al'amura tunda kai ka sani kana ganin cewa za ka iya bullewa za ka mai da shubaha ta koma abin nan kamar halas tsantsa abu ne mai duhu duhu za ka iya fanal bitin ka gugguge ka yi masa dabaru ka ce ai ba da wannan halaka ce ilimin ya cutar da kai a madadin ya amfani ka kenan khatib al-baghdadi Allah ya masa rahama yake cewa ya faɗi haka ne a sufyan yana nufin cewa duk wanda bai aiki da ilimin sa ba zai zama hujja a kansa ya zama mai ya cutar da shi kenan waki ibn jarra Allah ya masa rahama yake bayyana daga cikin ayyukan magabata masu ilimi yake kana al-a'mashu malamin sa amash qariban min 70 sana qarib kusan shekara 70 malamin hadisi malami ne yace amash ya kasance qariban min 70 sana lam tafuthu at-takbira al-ula shekara kusan saba'in ba a taba cewa Allahu akbar ba ya sahu ba da malami ne mai aiki da karatunsa shekara saba'in bai taba misin a ce Allahu akbar ta farko baya ya sahu ba a kaga wannan karatu ya yi albarka karatun aiki kenan wannan hafiz az-zahabi ya kawo a cikin siyar annubala maganganu ko kuma tarihin manya-manyan malamai wanda suka yi aiki da ilimin duk ana faɗan haka ne don kasancewa aiki ake bukata shi ilimi ba ado ba riga ba ce aiki ake so aiki ake so sannan ya kawo a littafin tabakat alhanabila a zai yake ce alkadi taqiyuddin suleiman yake cewa ɗaya daga cikin malamai lam usalli al-fariida qat munfaridan illa marratayn wa ka'anni lam usalli haka. ni a rayuwata ban taɓa sallar farilla ni kaɗai ba sai sau biyu sai nake ji sau biyun nan ma kamar ban yi sallar ba dai rayuwarsa sau biyu ya yi misin sallar cikin jami'a shi ba zai iya tuna ranar da bai samu sallar a jami'a Muhammad ibn Sama al-Kufi yake cewa arba'in na sama sana na zauna shekara arba'in lam tafutni takbir al-ula ban taɓa rasa kabbara farko ba da liman illa yawan wahidan ma ta ce ummi sai ran da mahaifiyata ta rasu fa fatatni sala wahida fi jama'a sallah ɗaya ne ban samu cikin jam'i ba fa kuntu fa sallaitu 25 sala sai ne sallah sau 25 shine a madadin jam'i uridu bidhalika at-tad'if fala ghalabani aynaya ina so tunda na rasa ai lada 25 ne to bari in yi ta sau 25 tunda na rasa ta ina yi na gaji sai bacci ya ɗauke ni fa ni atin sai na gani a cikin bacci na wani yana ce min ya muhammad قد lakin 25 صلاة لكن bi لك بتأمين mala'ika. ai kayi sallah su 25 amma kar ka manta annabi ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama yace idza an al-imamu fa aminu idan liman yace wala dhalin amin kuma ku ce dan me fa innal mala'ikata ha eh, fa in wafaka ta'minahu ta'minul mala'ika ghufira to ai baka yi a bayan liman ba ai baka samu amin din ba ayyo ta yi su 25 amma shi bai yi iza ammanar imamu ba kaga dai gashi yayi himma amma duk da haka aka ce ai akwai wani sirrin da ka manta shi ai ba yi so 25 din bane ka bar cewa idan abin nan amana fa aminu fa in wafaka ta'minahu ta'minul mala'ika ghufira lahu ba ka samu wannan ba saura ko so dubu kai dai wannan ya wuce ka amma wa'annan fito da suka san kimar abin ne da suka san muhimmancin ghufira lahu abu ne muhimmi kana da bukatar sa kuma za ka san ba sai ka shiga kabari kana da bukatar ghufira lahu din in liman ya ce amin kana bayan shi ka ce amin a ce kullum kana samu wannan ai alhamdulillah fi sabilillahi in mutuwa ma to zaka ce alhamdulillah kullum kana bayan liman amin amin yana ce amin kana ce amin fi sabilillahi wannan ba alherin karatu bane yanzu kana jin wannan amma kwanta kai bacci ka kasa zuwa jami'i fi sabilillahi ibrahim ibn yazid at-taymi yake cewa idan ra'aita ar-rajula yatahawanu fi at-takbir al-ula faghsil yadaka minhu in ga mutum yana kuskure yana sakaci wajen samun kabbara farko a jami'i ya ce wanke hannun ka kyale shi kawai wannan kyale ba ba kar ma kai maganarsa kabbar farko yana rasa ta in da yanzu mutum yana rasa kabbar farko to kyale shi kawai wannan baya cikin lissafi baya cikin lissafi su magabata ai ba sa wasa da wannan kabbar farko ɗin da su ake kullum Allahu akbar ta liman ba sa abin nan wasa don sun san muhimmancin saboda haka idan muna karanto yadda magabata suke himma wajen aiki da karatunsu abin sai ya baka mamaki amma kullum abin da muke faɗa yaƙinin su ne su sun yarda lahira gaskiya ce sun yarda tambayar kabari gaskiya ce sun yarda aikin su zai musu amfani wata rana shi yasa suke dagewa wajen aiki kamar yadda mai neman duniya yake dagewa wajen neman duniya ya san in ya tara zai yi alfahari zai biya bukatunsa zai yi abin da yake so tunaninsa kenan to kai aiki don lahirarka kai ma zai ma amfani yawan min ayyam kana da bukata aiki kana da aiki ja a gabanka ga mutuwa ga kwanciyar kabari ga tashi gobe kiyama kafin a kai ga gaci aiki ne ja ma a gabanka ya kamata a dage wajen yin aiki ba tarin karatun bane ba yawan yi bane ba zuwa majalisai bane me ka sani me kai shi ne kawai ba. a to yanzu kai kana ganin cewa ana magana kabbar farko sai mai ilimi ne yake zuwa kabbar farko sai malamai magana ce ta kowa iwa kanta kansa kowa ta yi tafi shi ka ji ka sani ka san abin da yake ya kamata kuma me kake jira me kake jira wato in ana gaya maka yadda magabata suke kimanta lahira suke girmama sha'anin aiki ba za ka yi mamaki za ka yi mamaki akwai magana da aka karbo daga Abdahaq ibn Mazahim Allah ya masa rahama yake gaya wa ɗaya daga cikin almajiransa Ya ce ya amal qabla Allah ta tastati an ta'mal ka fa aiki kafin lokacin da zai zo ba za ka iya aikin ba sai almajirin ya ce mata ya yakun zalik yaushe ne Kala. fa ana uridu an a'mal al-yawm falam astati ba ka gani yanzu ina son yin aikin amma na kasa shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqtanim khamsan qabla khamsin kana matashi kana kazar kazar yanzu ya kamata ka yi azumi ka yi aiki ka yi sallah ka tashi yi wane ka yi wane kai saboda akwai da wallahi kana da wani sai dai ido sai da sanda ko rashin lafiya ko tsufa uzurrika ba su da adadi mu yi aiki da abin da muke karantawa in mun yi haka zai mana amfani yawan min al'ayyam ina sake nanata mana karatu ba ado bane ba yawan inda kake zuwa bane ba yawan tarinsa bane ɗan kaɗan wanda kai aiki shine mai albarka shine amfaninka wanda ka mutu yi aiki da shi ba asara ce duk abin da ka ji yi kokari ka ɗabbaka shi kar ka zama abin da Allah ya zargi Yahudawa ka masal himari hamilo sai ta isa wadai a ce ga kari amma ba aiki to me amfanin sa me amfanin sa dan kaɗan da ka sani kai aiki shine ribarka shi ma da ya tara din in an je ba za a tambaye shi ragowar da zai aiki da su ba wannan nafila ne kawai wanda ya aikin shi ne kadai sa wai dan ka sanin ba ne na sani na tara ba me kai da shi fi ma amila fihi ina yi wa kaina da kowace ya muji tsoron Allah duk abin da ake gaya mana in mun shiga mu da Allah a ɗaki tsakanin mu da Allah mu tuna mu yi aiki mu rika tuna mun yi abin da ya kamata ko ba mu yi ba kuma muna roƙon Allah afuwa bisa kurakuranmu dan adam yana da kasawa ajibi ne shi yasa ma aka ba mu wa'annan askar akwai kasawa amma ka yi ƙoƙari Allah yana ganin zuciyarka in daga kai shi sai Allah ya isar da kai sai Allah ya iya man kamar yadda ake cewa sai ya abin nan ɗinka tausiki sai ga ka kai gaci ba dabara kau ba wayanka ba ka nemi taimakon Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah abin da ake gaya mana yana da hatsari fa a yi ta karantar da mu amma mu kau da kai lokacin da ya kamata mu aiki da karatun mun sani don son zuciya to ga dai labarin da aka ba mu na wancan da ya bi son zuciyarsa ya asara kada mu zama cikin masu asara ni kokari dan abin da muka sani mu aiki da shi mu yawaita istighfari da tuba akan kurakuranmu wannan ne karshen karatun da zamu yi kuma ina godiya da yan uwa da suka zama sababi muka yi zumunci a wannan masallaci saboda dama yana daga cikin abin da ya kamata gaskiya al'umma ya zama muna da yan uwantaka da zumunci kuma irin wayannan yana daga cikin sila eh, in ba dan ina zuwa karatu ba yan uwa a nan ba zan san su sun san ne na san su kuma na san ina da yan uwa a kowace nahiya duk inda na je na san in mun gamu wane ai ga inda muke haduwa a masallaci ya fi ai alheri fiye da a ce a gidan kallo muke haduwa ko a kasuwa kaɗai ko a'a a waje mafi alheri khairu buka to kaga wannan alheri ne ya ya kulla zumunci tsakanin mu fatan mu wannan zumunci ya dore har a kiyama al akhlau yawma idin ba'dhum li ba'd adun illa abin da ya hada mu shine Allah to in dai haka ne to muna fata a gobe kiyama ma mu haɗu yadda muke haka ne wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi